Kananan hukumomin da gwamnatin jihar kaduna ta sanar da rufe kasuwanninsu na mako-mako dai sun hada da birnin gwari giwa kajuru igabu da cikun kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan wanda ya fitar da wannan sanarwa ya ce gwamnatin mata haramta sai da mai a jarakuna a dukkanin waɗannan ƙana hukumomi guda biyar. Bisa la'akari da halin da muke ciki da kuma yunkuri wadda jami'an tsaro da gwamnati suke yi na ganin cewa an faɗaɗa harkar tsaro shi yasa aka yi wannan dokar na dakatar da kasuwannin mako-mako a wayannan ƙananan hukumomin guda biyar a har yau kuma an dakatar da sayar da man fetur A jarka a wa'annan ƙananan hukumomi. Akwai yiwuwar mutane musamman 'yan kasuwa su koka musamman ganin cewa ana wahala na abinci su ce to yanzu ba kasuwa ina za su tafi. Wannan ayyukan da muke ai domin al'umma ake ganin irin halin da muke ciki dole ne an yi sadaukarwa. An sa lokaci da kila za a iya duba yiwuwar buɗe su. To in ka dubi halin da muke ciki ai ba da san mu bane amma dai a yanzu sai in la masha Allah. Tuni dai wasu 'yan kasuwa suka fara nuna damuwa game da wannan mataki na gwamnatin jihar jihar Kaduna. Alhaji Shehu Muhammad Mai Gona Gulma shi ne tsohon shugaban ƙungiyar kanan 'yan kasuwanni da ke kasuwar kawo a jihar Kaduna. To gaskiya wannan sanarwar ba mana da ajiye kwata-kwata. Ya kamata duka abin da wannan gwamnatin za ta diba, ta riba adalci da tausayi bisa ga talakawa yanzu mutane suna cikin halin layi mutane suna tashi babu abinci babu kuɗin makaranta yara babu yadda za a yi akwai wani abu ne wanda yake faruwa cikin kasuwanci wanda ake da rana wanda shi barazanar wannan tsaro. Masana harkokin tsaro na ganin matakin rufe kasuwanni dai ba zai magance matsalar tsaron da ake fama da ita a arewacin wannan ƙasa ba. Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin masana tsaron da ke da irin wannan tunani. Na farko, shin idan manufar gwamnatin jihar Kaduna shine rufe kasuwa, manufar gwamnatin Niger da jihar Katsina da jihar Sokoto ita ce saboda an ka hana zuwa kasuwa a jihar Kaduna da jihar Zamfara, jihar Sokoto fa, ko ko sauran hanyoyin da ake bi a shigo da abincin su ma bi za a yi a kulle su. Sannan mutanen da suke cikin dajin nan masu aikata laifin akwai masu yin sana'a gawayi, akwai masu yin sana'ar ice, suna kafawa masu ice doka cewar in za ku to ku so mana kayan maye kamar wiwi kamar kayan abinci ku ɓoyo cikin kayan ku saboda haka in ana son ayi wannan rufe kasuwa da ake magana ba zai kai mu ko ina ba kuma ba mafita ba ne. Dama dai a makon jiya gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni guda biyu jim kaɗan bayan kai hari a makarantar horar da sojojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna. sai kuma gashi a wannan mako ma ta sake sanar da rufe kasuwanni a kanan komi guda biyar jim kaɗan bayan kisan gillan da aka yi wa matukin jirgi kaftin abdulkarim bala ibn na allah a gidan shi da ke garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya